Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri da daren yau Litinin 30 ga watan Oktoba shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya karyata zargin cin hanci da aka dora wa shugaban ma'aikatan fadarsa wato bajabiya mila wanda yake cewa mutumin kirki ne kuma mai rikon amana kana a jihar rivers kuma za mu leƙa jihar domin jin yadda halin da ake ciki a kan dambarwar siyasa da ta kunno kai tsakanin tsohon gwamnan jihar barista yesu wike da kuma yaronsa na siyasa wato gwamna na yanzu kenan da ake kira mr jim fubara haka zalika muna dauke da wato rahoto na musamman wanda yau sani sha'ibu balumfashi zai kawo akan wato wasu littattafan karatu da aka samu yana dauke da wasu abubuwa na ludu da maɗigo a najeriya yau ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba amma kafin nan ga hawa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin kai a Gaza ganin yadda duniya ke kara ci gaba da kiran a jirkinta yakin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jin kai a cikin Gaza. Rundunar sojin saman Isra'ila ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau shida a cikin sa'o'i hudu Isra'ilan ta kuma ce ta kai hari a wurare a Siriya da Lebanon. hare-haren kamar da isra'ila ta faɗa a yau litinin an kai su ne a matsayin martani ga hare-haren da aka kai mata daga kasashen biyu dakarun tsaron isra'ila sun ce a yayin aron gama da mayakan hamas a yankin zirin gaza an kashe gwamman mayakan da suka fake a cikin gine-gine da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa inda suka rika ƙoƙarin kai hari akan dakarun ita ma dai hamas ta ba da labarin yin wani gumurzu a arewa maso yammacin gaza ƙungiyar kare yara ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cikin wata sanar sanarwa cewa yawan yaran da aka kashe a gaza cikin makonni uku ya ɗara yaran da ke mutuwa duk shekara a yankunan da ake yaƙe-yaƙe a sassan duniya daban-daban tun shekarar 2019 ya zuwa yanzu dai yara sama da dubu uku ne suka hallaka a yakin da isra'ilan ke yi a gaza wani babban bankin kasar turkiya zirat katlin ya bude reshe a magadishu inda ya zama banki na farko daga wata kasa da ya bude reshe a somalia tun sama da rabin karni a yayin wato a jiya lahadi ne aka gudanar da kwarekwaren bikin bude bankin a birnin Magadishu abinda jami'ai suka bayyana da abin tarihi gwamnan babban bankin somaliya abdulrahman muhammad abdullah ya shaida murya amurka cikin wata hira cewa wannan shine ya kawo ga shekaru hamsin cir da wani banki daga ƙetare ya zo ƙasar a shekara ta saba'in ne bankunan ƙasashen waje suka tattara ya nasu ya nasu suka fice daga ƙasar ta somaliya abdullah ya ce muna maraba da wannan ci gaban da kafa bankin ziyarat lamarin da ya ce zai bunƙasa bangaren kuɗi na ƙasar ya kuma samar da ayyukan yi da janyo hankalin masu zuba jari a yau litinin manasa harkokin wajen indiya ya ce kasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su takwas da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a kasar qatar bisa zargin yi ma kasar isra'ila leƙen asiri Subrahmanyan Jisharka ya ce ya gana da iyalan mutanen kasar Indiya da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta yi ɗauki su da wasa ba. Kafafen yada labarai a Indiya sun rawaito cewa daga cikin mutum takwas ɗin da aka kama a Doha a watan Agusta na shekarar biyu har da manyan jami'an da suka sami lambobin yabo da wani kaftin da ya taba jagorantar wani jirgin ruwan yaƙi. A cikin wani batu da ya wallafa a kafar sadarwar zamani, Jishankar ya ce yana cike da damuwa damuwa kuma yana tare da iyalan mutanen da halin da suke ciki ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin dukkan mai yiwuwa na tabbatar da ganin an sako mutanen katar dai bata ce ofan ba a kan batun ba kuma sanar da janye a tuhumar da ake musu ba a fili ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin ne majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan mutane da suka tarwatse a cikin gida a ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan shida da dubu sakamakon karuwar tashe-tashen hankula yi tsakanin 'yan tawayen movement du 23 mars wato m23 a takaice da tsagera da ke da biyayya ga gwamnatin kasar ta demokaradiyyar congo ya yi tsanani a yankin gabashin kivu ta arewa tun a farkon watan oktoba musamman ta yankin arewacin babban birnin kasar goma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutanen da suka tsere daga gidajensu kuma suka samu mafaka a yankunan kan iyaka a kasar na cikin matsa matsananciyar buƙatar taimako don tallafawa rayuwarsu hukumar da yana kara ƙaimi a kokarin da take yi na ganin an shawo kan yawan tashe-tashen hakulla da suka ci suka ƙi cinyewa a ƙasar ta demokaradiyyar congo an tsare wani tsohon dan jehova witness bisa zargin dana wani makami mai fashewa da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku ya raunata wasu sama da hamsin a yayin wani taron ibada a kudancin india kamar yadda hukumomi suka bayyana a yau litinin ruruwan 'yan gani da ido da suka hallara a jiya lahadi wajen wani babban taron ibada na kasa a garin kalamaseri da ke jihar kerala suka shaida yadda fashewar ta afku 'yan sanda sun gano wanda ake zargi mai suna dominic martin wani tsohon mamba a jehovah witness da ya wallafa a wani faifan bidiyo a shafin facebook yana bayyana ɗaukar alhakin kai harin kafin daga bisani ya miƙa kan shi ga jami'an 'yan sanda martin ya bayyana a faifan bidiyon cewa ya kai harin ne saboda yana ganin tafarkin na jehovah witness kuskure ne labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dalla a daidai lokacin da rahotanni suka karaɗe wato kafafen yada labarai a cewar wato cewa za a cire shugaban ma'aikatan fadar gwamnati mr femi bajabiya mala saboda zarge-zargen cin hanci da rashawa da magudin gudanar da aiki yau kafin jagorancin taron majalisar zartarwa shugaba tinubu ya fito fili ya karyata jita-jitar kamar yadda ministan yada labarai na kasar najeriya muhammad idris ya bayyana wa wakilinmu umar faruk musa bayan taron majalisar ministocin shugaban kasa yau lokacin da ake taron majalisar zartarwa ya dauko maganar ya ce shi kafin ma ko ina yana so ya bayyana mai yan najeriya cewa shi Femi Bajabiya Mila wato shugaban ma'aikatan fadarsa shi ya amince da shi wato shugaban kasa ya amince da shi kenan kuma duk wa'annan maganganu da ake ta yi jita-jita ne shi bai yarda da maganganun nan ba saboda haka da Allah a yi watsi da wannan magana shi yana nan ya yarda da da ma'aikacinsa bai Bajabiya Mila kuma zai shiga da aiki da shi ya kuma yi kari da cewa shi harka na rayuwa na mulki ko ma wani iri ne Allah ne kawai baya kuskure a ɗan adam kan yi kuskure saboda haka shi duk lokacin da aka kuskure zai dawo ya amsa ya ce an yi kuskuren nan kuma ya nemi a a yafe masa dan a yafe ma juna dan a ci gaba amma a ce wai mutum kawai ya ce shi abin da ya shi kenan ya zauna ba daidai ba bai da wannan ba. To amma abun dole kai shine shi shugaban kasa ya yi bincike akan zarge-zargen da aka yi mai femi ba jami'a mila tun da bayan magana cin hancin rashawa an yi magana yana hana wasu hudda ko mu'amala da shugaban kasa kamar yan kabal suna ruwa da tsaki wurin shinge gwamnatin tarayyar najeriya daga waɗanda suka mara mata baya? eh to a tun da kaga shugaban kasa ai ga na farko shi wato amintaccen sa ne ma'aikacin sa ne shi ya zabe sa shi ya sa su yi a kujerar nan in kuma aka yi magana a kansa kafin ya fito ya wannan magana ai ga an kwana biyu ana cikin wannan kece kuce da har yanzu ya fito ya ce shi bai yarda da wannan manganu ba kenan ya yi nashi binciken kenan kuma yana ganin kamar duk kasashen da ake mashi sai ba zabiya ni da wato karya ne kenan bai bai da haka ba akwai abin da kake ganin gwamnatin za ta yi domin ta ƙara gaskata haka domin wasu tuni sun fara cewa baiwa ai dama shugaban kasa ya fito ya nuna gwamnatinsa akwai irin wannan barakar domin zai iya dakushe kima da darajar gwamnatin eh to ai yana iya wa gwamnati ya ce ba zai fito ya iskanta magana ba amma kuma na iya kuma ya kin mayin magana gaba daya da kaga ya fito ya yi magana aiki na ya yi binciken nasa kuma binciken ya nuna masa cewa labarin da ake gaya masa ko kuma ake ta yadawa wato labarin abin da hausa ke cewa ganzon kurege ne ba magana ba shi tabbatacciya ba zai zo kawai filin majalisar zartarwa haka bai dauki magana ya yi ta haka har ya ce shi ya yarda da shugaban ma'aikatan fadansa ba idan bai nasu bincike ba kuma ai ba wai sa aka ba shi da kanshi ya dauko wannan magana kafin ma a fara tattauna a wannan zauren. To kun yi matsayi cewa za a yi wani taro na bita na kara jima ilimi ko ba da horo na musamman a tarukan da za a yi na majalisar zartawa ta Najeriya. Yaushe za a yi wannan taron kuma menene muhimmancin shi ga sabuwar majalisar da aka kaddama kwanan nan? Eh to eh, gaskiya ne za a yi wannan taro za a fara shi ranar laraba wannan mai zuwa za a kuma kare shi a ranar juma'a nan fadar shugaban kasa akwai babban zaure da ake irin wannan zama akwai ministoci da aka daɗa guda arba'in da takwas akwai kuma masu ba da shawara da shugaban kasa da manyan su da kananan su da wasu makarban gwamnati wanda ake ganin su cancanta a samu irin wannan fahimta tasu wato irin wannan taro shi amfaninsa yakan kawo wato fahimta ne sosai yawancin ministoci sun zo daga wurare daban-daban ya kamata a zo a zauna a yi muhawara shin kowa da yanzu ya san manufan gwamnati to ya za a yi a cimma wannan buri ko kuma wannan manufa na gwamnati to amfani irin wannan taron kenan a zuwa tsara ma juna ilimi a yi bita a sabanta kuma mu'amala domin a samu haɗin kai domin burin cika alkawarin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi. To madalla a gaida Umar Faruk Musa a wannan tattaunawa da minista. A shirinmu na baya mun bayyana muku cewa wani sabon rikici ya barke a majalisar dokokin jihar Rivers yayin da majalisar ta kaddamar da shirin tsige gwamnan jihar Sim Fabra wato da kuma shugaban ainihin majalisar da ake kira Edison Ehiya. To yanzu bari mu leƙa jihar Rivers domin jin halin da ake ciki bayan da damarwar siyasa da ta kunno kai tsakanin tsohon gwamnan jihar Barista Yesu Wuke da kuma yaronsa na siyasa wato gwamnan jihar Mr. Sim Fubara. Wakilinmu a yankin Neja Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoto akan haka. Rikicin siyasar jihar Ribas da ke yankin Niger Delta mai arzikin mai ya bayyana yanzu karara sakamakon wata sabuwar dambarwa da ta kunno kai musamman tsakanin tsohon gwamnan jihar ta Rivers kuma minista a yanzu wato barista Yansa Muke da kuma yaronsa na siyasa da ya kafa a matsayin gwamna a jihar ta Rivers a zaben shekara ta 2023 wato Musa Similaye Fubura. Rikicin dai ya samo asali ne kamar yadda bayanai suka tabbata. gabatar na son rai a siyasance da ake zargin mai gidan nasa wato barista yanson muke da naɗa wasu mukamai da kuma tafiyar da wasu ayyuka na fadar gwamnatin jihar ta Ribas kama daga daren jiya zuwa safiyar yau litinin jama'ar jihar Ribas musamman ma na cikin birnin Fatakwal ba su runtsa ba sakamakon wannan dambarwa da ta hada da harbe-harbe da feshi na ruwan zafi da aka rika yi wa jama'ar jihar Ribas musamman 'yan zanga zanga-zanga da ke goyon bayan gwamnan jihar ta Rivers. Ga ma abin da 'yan zanga-zangar ke cewa. Well, uh, Rivers people are, are shocked over the, the story going, uh, making the round that um, the, executive governor of Rivers. Wannan yana uh, cewa ne sunana Saroni jama'ar jihar Rivers sun kaɗu matuka da samun labarin cewa ana shirin tsige gwamnan jihar ta Rivers Musa Similaye Fubura. Mutum dai ya tada hankali matuka. kuma abin tambaya a nan shine me yasa za a cire gwamna a yanzu haka kuma a baya an dakatar da wasu 'yan majalisa guda biyar waɗanda ke goyon bayan gwamna to wannan abin takaici ne sannan mu kuma jihar Rivers muna cikin duhu wannan ba ci gaban dimokuraɗiyya ba ne. Shi kuwa wani da ya jikkata ya ce. Uh, Yana cewa ne sunana Daniel an kai wa tawagar muhari sakamakon muna gudanar da zanga-zanga da goyon bayan gwamnan jihar ta wannan ba ci gaban dimokuraɗiyya ba ne kuma ba a son dimokuraɗiyya ta ci gaba a wannan ɗan tsinken lokaci ni na dai na sha da kyar domin na tsallake rijiya da baya daga bisani an auno wasu 'yan bindiga suka yi harbin mai kan uwa da wabi tuni dai masu sharhi akan harkokin siyasa suka fara tsokaci dangane dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Muhammad malami ne a Jami'ar Abuja ita siyasar mu ta Najeriya ba ka raba ta da siyasar Ubangida. Har kullum idan aka wayi gari wanda yake da Ubangida suka fara samun takun saka gani da wato abin da Bature yake cewa interest aka fara samun takun saka a nan to sai ga irin haka ya fara faruwa. To irin siyasar da ke faruwa a ribar ba za ta yi bamban sauran abubuwan da suka faru a baya a wasu jihohi ba. Ma da mu irin wannan siyasa ta Ubangida ba irin wannan yanayi ba za a kawo karshensa ba haka zai ci gaba. Amma abin da ya kamata mu gane idan ba a bi ka'ida dangane da tsige gwamna ba, to ko da an tsige shi a yanzu sai kotu za a iya warware wannan al'amari kamar abin da ya faru a jihar Fulani shekarun baya lokacin dariyar Sina. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Kuma da la'agai da Abubakar Sokoto da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ku bar mu shakata da wannan faifan. Kayan yara gobe ya canza faɗi yake ce shata gobe na yi. shata mammalo gumi na yake ci. yara gumi na nake ci. Masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kayan yara gumi na madalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu ko lokaci ne da sani sha'abu malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman a najeriya hankalin iyaye masu kula da harkar ilimin yaransu ya dugunzuma sun fara hayaka sabili da wasu daga cikin manyan littattafan darussa wato test books na 'yan firamare da na sakandare sun kunshi wasu bayanai da darussan da aka saka da suka jibanci al'aura da jima'i maɗigo da kuma luwaɗi misali a na lissafi kwaroron roba guda biyar a tara da biyar a kimiyya kuma an yi bayanan amfanin da ake yi da kwaroron roba wajen rigakafin kamuwa da cutar sida ga mace kuma yana hana ta ɗaukar ciki har wa yau akwai batun auren jinsi da kuma canza halittar al'aura hakan duk sun saɓawa addinai da kuma al'adun al'ummar ƙasar najeriya shin Me ke makasudin sanya waɗannan munanan ɗabi'u cikin darussan kimiyya da lissafi? Babban malami a jami'ar Kasu kuma uba ga yara da dama. Sheikh Muhammad Suleiman wanda kuma har wa yau babban limami ne na masallacin sarki musulmi Bello ya amsa wannan fitowa. Wannan al'amari ne wanda shike a addinance al'amari ne na sirri wanda shike ba a bukatan wani ya san me ake ciki. abu na biyu mu musulmai ne musulmai muna da ka'idojinmu da sharuɗanmu da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sabai ba mu taba ji an yi irin wannan koyarwa an sa a kana a cikin littafai ana koyar da kananan yara ba abu na uku koyar da yara wa'annan a yanzu ma ba a koyar da su ga barna da ake samu shegu sun yawa a bayan ƙasa a lokacin da aka baki koyarwa qur'ani ne kawai zai iya maka maganan abin da ke faruwa tsakanin namiji da mace ba tare da kaji ya motsa maka sha'awarka ba amma duk lokacin da aka zo za a koyar da wayannan abubuwa to za ka ga cewa yana motsa sha'awa kuma daga nan za a samu abubuwa da za su zo su ca kuɗi. na uku ne al'adunmu ba su yarda da wannan ba shi sa ma tun da aka tsara najeriya sai aka yi northern nigerian education ya sha bamban da shauran ko'ina aka yi kotuna na northern nigeria sun sha bamban da na ko'ina kenan wakilanmu da suke majalisu da shauran sun je da su wakilce mu su wakilci mu al'adun mu. su wakilce mu a addinance saboda haka ba mu yadda a je a saka wani abu da zai zo ya kawo ya sake gurɓata mana ya kawo in shegu suka yi yawa a ƙasa to tattalin arzikin zai yi ƙasa domin za a samu mujirmai za a samu yan fashi za a samu a hakan ma ga halin da muke ciki saboda haka abu ne wanda yake addinance ba a yadda da shi ba a al'adance ba a yadda da shi ba al'adar su daban tura suna so su yi su yi in kuma akwai bangaren suke so a Najeriya Najeriya kashi uku ce wannan da suke so su aje a musu akwai wanda su ba ruwansu ko shege ne ko wane ne ba su damu ba amma mu a musulunci ba mu yadda da wannan ba. Sheikh Muhammad Suleiman babban limamin masallacin sarki musulmi dalla. Damuwar iyaye ta sanya aka gabatar da wannan batu a majalisar wakilai ta ƙasa. Da yake goyon bayan a ɗauki matakin akan wannan al'amari, ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Kaduna ta Arewa cewa ya Mr. Speaker, my name is Mohammed Bella Rufai. I represent the people of Kaduna North. But Mr. Speaker, as you said in our generation, I will get personal and tell you that I moved my daughter from a school whose name I will not mention for obvious reasons. When I found out at the nursery level, they thought it was okay for bathrooms to be shared. I studied in America for a long time and one thing that kept me grounded, and I'll speak for Honorable Shagaya, is because of our culture, going to Islamic school from the Christian side, going to Bible school. And when we were there, we respected their cultures and their ways. A World Cup was done in Qatar, and Mr. Speaker, you know the scandal that followed it. And all the Qataris asked for was for their values to be respected. Honorable Mohammed Bello El Rufai cewa ya shugaba na cire diyata daga makarantar da ba zan faɗi sunanta ba sabili da makarantar suna bari ɗalibai fiye da biyu su shiga ɗakin wanka ɗaya su yi wanka su yi abin da duk ma za su yi wanka su fito wanda hakan ya saɓawa al'adunmu da kuma addini ya ce na daɗe yana karatu a amurka daga islamiyya ya zuwa makarantar koyon bible kuma dukkan ɗalibai muna mutunta addinan juna ya kuma ba da misali da ƙasar Qatar wacce ta ɗauki bakoncin gasar ƙwallon kafa ta duniya inda ta shimfiɗa wa FIFA wato ƙa'idojin da take son a mutunta mata. Kuma hakan aka yi a ƙarshe sai gashi da jami'an 'yan wasan ƙwallon da kuma 'yan kallo daga sassa daban-daban na duniya kowa ya gamsu da yadda aka gudanar da al'amarin cikin mutunci da jararsa al'adun ƙasa. saboda haka ya ce wannan babban darasi ne da ya kamaci kowa ya mutunta al'adun duk inda ya tsanka ya kanshi. sunana gloria usman wainan abubuwan gaskiya muna jin su kuma in ba mun yi hattara ba abun zai zo ya zamo mana wani abu tun ba ga mu a arewa ba mm. yaya za a yi a ce wai littattafai na yara aji hudu zuwa biyar ana ce wai soso condom plus soso condom dama yaya muke fama da da tarbiya a yanzu da social media ya fara ta yara gaskiya a addinance da al'adance bai kamata ba ni roƙona shine duk wani mai ruwa da tsaki gwamnati na farko mu iyaye na biyu su wa'innan da aka fara a makarantunsu in littafi kamar haka ya zo makarantar ka to ka reporting ma ce jami'an tsaro don gaskiya wannan abun ba karamin illa zai yi ba ne ai yanzu kamar gwaji ne in an yi makarantu biyar a cikin dubu in ba a ce komai ba za su kai goma nan gaba kuma za su ce to gashi mun ba takardun nan ma kyauta ba sai kun saya ba gaskiya ya kamata a yi wani abu a kai Shin ko yaya shugabannin addinai ke kallon wannan lamari? Sunana Pastor Dr. Yohana YD Buru, shugaban kungiyar farfada da zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai da kristoci da sauran mabawanta addinai a Najeriya karkashin Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria. Ina kuma aiki Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna. a maganan ilimin jima'i da ake so a sa a koyar a makarantar primary ko secondary school a kan cewa wata rigankafi ne ga matasanmu ko yaranmu da ke primary school ko kuwa secondary school wannan fa akwai hatsari ko da shi an yi bayani akan cewa ya kamata rigan rigankafi ne domin akwai kafin yada labarai na zamani wata social media yara su iya je su kalli irin wannan abubuwan da ke ciki ko su koya ma ba tare da iyayensu ko ko an koya musu a makarantu ba akwai alaman gaskiya wannan abin amma ai ba nan na gizo ke saka ba al'adunmu addininmu irin tarbiyyar da aka yi mana da kuma tsarin dokokin najeriya duk wannan abubuwan haramu ne an koma ga addini babban haramu ne a ce a koyawa yaro da bai san komai ba ilimin jima'i wai don ce ana rigakafi ba shi rigakafi wannan abubuwan daga turan yamma ne ake dama Allah ya ce mutum in ya kai lokacin balaga ya san ce matsayinsa a ce matsayin na mace ko namiji don da haka ba ma goyon baya matsayin na malamai a yi wannan domin ana kara kudaita matasanmu ko 'ya'yanmu da ba su san wasu dabi'u irin na tuwon yamma ko kuwa irin na shedanci da tun ba su kai ko ina ba ba mu goyi baya ba a bar mu cikin tarbiyyarmu kai son addininmu cikin al'adunmu amma ba cusa mutum ra'ayi ba domin kada a kitso da kurkuta. sunana imam dr muhammad nurin ashifa kuma shugaba na wannan cibiya na da kyakkyawan fahimta tsakanin mabambantan addinai a najeriya babu shakka wannan al'amari da ake faruwa wani musiba ne akan fitinnan musiban da muke ciki musiba ne akan ibtila'in da muke ciki a wannan ƙasa yanzu wanda ke tarbiyya da gurɓacewan tarbiyya ta kai inda ta kai wanda ke uba bai da iko akan ɗansa uwa ba ta da iko akan yarta saboda shigowan waɗansu abubuwa da ake ta magana ana kuka akan yanan gizo da abubuwan da yake faruwa yanan gizo ga yaron da yake da daman ya samu rike waya amma kuma a ƙasa fitina kuma sai dawo gashi an biya ra gida tarbiyya a makarantu ƙasa da sakandare ƙasa da jami'a ana bin su ana ko ana ce wai akwai da wannan ilimi na jima'i wannan tafarki ne na gurɓace al'umma da kuma rusa al'umma mu yanzu ga mu nan sun fi karfin mu to abin da ya rage mana shine tarbiyya kunya alkunya da muke son yara su rike muna gina su akai da tsoron zina da fasadi da fasikanci da abubuwan sakamakon da yake biyowa baya akan wannan fasadi to wannan wallahi mai hatara sakamakon su ba alheri bane ga dukkan mu gabaki da mutunta addinai da al'adun mutanen kowace ƙasa muhimmi ne saboda haka wajibi ne a kare martabar kowa da kowa sani sha'ib malfashi murya amurka daga katsina a najeriya a da sani sha'ib malfashi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington yana cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na yamma yanzu ga hawa da takaitattun labaran duniya shugaban amurka joe biden ya buƙaci firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar kara ayyukan jin ƙai a gaza ganin yadda duniya ke kara ci gaba da kiran a jinkirta yakin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jin ƙai cikin gaza rundunar sojin saman isra'ila ta ce ta kai wa hamas hari a gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24 wani babban bankin kasar turkiya zirar katlim ya buɗe reshe a mogadishu inda ya zama banki na farko daga wata kasa da ya buɗe reshe a somalia tun sama da rabin karni a jiya lahadi ne aka gudanar da kwarekwaren bikin buɗe bankin a birnin mogadishu abinda jami'ai suka bayyana da abin tarihi gwanan babban bankin somalia abdulrahman muhammad abdullah ya shaida wa murya amurka cikin wata hira cewa wannan shine ya kawo ga shekaru hamsin cir da wani banki daga ƙetare ya zo ƙasar. a yau litinin ne minista harkokin wajen indiya ya ce kasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su takwas da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a kasar katar bisa zargin yi ma kasar isra'ila leƙen asiri subrahmanya jakshirka ya ce ya gana da iyalan mutanen kasar indiya da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta ɗauki batunsu da wasa ba kafafen yada labarai na indiya sun rawaito cewa daga cikin mutum takwas ɗin da aka kama a doha a watan agustan shekaru shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka samu lambobin yabo da wani kaftin da ya taɓa jagorantar wani jirgin ruwan yaƙi. a yau litinin ne majalisar ɗinkin duniya ta ce yawan mutanen da suka warwatse a cikin gida a ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan shida da dubu ɗari tara sakamakon karuwar tashe-tashen hankali rikici tsakanin 'yan tawayen movimento du 23 mars wato m23 a takaice da tsagiyar da ke biyayya ga gwamnatin ƙasar ta demokaradiyyar congo ya yi tsanani a yankin gabashin kivu ta arewa tun a farkon watan oktoba musamman ta yankin arewacin babban birnin ƙasar goma. To masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taimaka min wurin gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu ta wannan daren Kila Williams. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.